ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد sun ɓoye ilimi da shirya ne saboda Allah ya saukar da littattafai da gaskiya wanda hakan yake wajabta a bayyana su ga mutane kada a ɓoye su waɗanda suka yi saɓani a cikin littattafan da Allah ya saukar suka yi imani da sashe suka ɓoye sashe sun yi nesa daga gaskiya